wala gabata ashirin da takwas ta lafuza ko kuma ibarat wanda malaman hadisi suke amfani da su wajen jarhuwar wat shine fadin su laysa bil qawi in suka ce wani ba mai karfi bane mai suke nufi qala al hafiz zahabi rahimahullahu ta'ala al imam az-zahabi Allah ya gafarta mishi a cikin al fi ilmi mustalah al-hadith yake cewa وقد قيل في جماعات <coughs> ليس بالقوي به an sha faɗin laisa bil ƙawi ga wasu wato mazaje wa tujja bihi kuma sai a kafa hujja da wannan mutum wa hadha nasai qad qala fi iddatin laisa bil ƙawi abu abdurrahman an-nasa'i yana yawan cewa laisa bil ƙawi akan mazaje da dama wa yukhriju lahum fi kitabihi kuma sai ya ruwaito riwaya daga gare su a littafinsa fa inna qaulana laysa bil qawi laysa bi mufsidin al-imam az-zahabi yake cewa fadin mu malaman hadisi musu zahabi in muka ce laysa bil qawi yace to wannan magana fa laysa laysa bi jarhin mufsidin ba suka ce wadda take barnatar da duk wani abu da ya shafi mai riwayan suka ce amma ba mai ƙarfi wadda take sa a yi watsi da shi ba sai an tantance ƙala sheku abdulfattahi abu gudda rahimahullahu ta'ala mala abu gudda allah ya gafata mashi yake cewa fi yi ala hadhal lafi da yazo yana ƙarin bayani akan wannan kalma ya ce, lakin ya da hadar ta'mima ƙaunul hafi ibn taimiya fi dare. Ya ce amma za a za a karya alkadarin wannan magana da zahabi ya yi ta mai faɗi generalization da zahabi yake cewa in mun ce laisa bil ba suka ba ce mai faɗar da riwayar yace za a rage faɗinta da cewa an samu ibn timiya yana faɗa a cikin iqamatu dalil ala ibtalil hiyal ke ce dimnal fatawal kubra littafi ne wanda yana cikin fatawal kubra ta ibn timiya kuma ana ware shi daban a buga shi kamar mafi yawan rasa'il na Ibn taymiya da dama zaka same su a cikin fatawa kuma zaka same su daban a matsayin tafai an musu hidima ibnu taymiya yake cewa inda zikri a sa'ad da ya ambaci utba bin humayd ababbi albasari utbatu bin humayd abbabbi albasari abu mu'adhib wanda ɗaya daga cikin masu riwaya ibn hibbana ya ambace shi a cikin fiqat yana da hadisai a cikin littafin Abu Dawuda da littafin eh, Tirmidhi da Ibn Majah a cikin Al-Kutubu Sitta Abu Dawuda Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa sai eh, Ibn Taymiyyah ya ba da labari yake cewa qala imamu imam Ahmad imamu Ahmad yana cewa da'iful laisa bil lakin na Ahmada yaqsudu bi hadhihi ibarati laisa bil qawi annahu laysa mimman yusahhahu ya yace Ibn Taymiyyah ya faɗi cewa al’imamu ahmad ya yi magana akan utuba cewa Laisa bilkawi qawi Laisa laysa sai malar malam ibn tamiya ya marmaza ce amma fa ahmad ɗan hambali rahimahullah yakan ambaci wannan kalma ne akan mutanen da wace kalma Laisa bilkawi yakan ambace ta ne akan mutanen da ba a inganta hadisansu kai tsaye bal huwa mimman yuhassanu hadithu in yace laisa bilkawi shi imamu ahmad yana nufi mutumin ana iya kyautata hadisinsa amma baya kaiwa martabar sihha wa kad kanu yusammuna haditha hada haditha mithli hada da'ifan wa yahtajjuna bihi sukan ce da hadisin irin wannan mutumin hadisi mai rauni amma kuma suna nufin rauni wato abinda ke ƙasa da ƙimma na siha ba rauni rauni na wurgawa ba li'annahu hasanu idh ya yakun alhadith idh maqsuman illa ila sahihin wa da'ifin fata'ammal intaha fata'ammal dan a lokacin su babu alqismul awsat dinnan na hadisi hasan babu shi hadisi kawai sahihi ne da da'ifi to sahihi wanda yake mai kyau fil qimma da'ifi kuma suna nufin da mai rauni da muka sani mai rauni da kuma mai yar matsala shi ma suna sashi a cikin mai rauni to ire-iren waɗannan su ne masu yan ƙananan matsaloli din laisa min ahalil hifzi don kuma suka ce wane laisa min ahalil hifzi me suke nufi qala al-hafiz ibn hajr fi tarjamati abdul aziz bin umar bin abdul aziz bin marwan al-umawi akwai wani mutum mai suna abdul aziz ibn umar ibn abdul aziz ibn marwan umar dan abdul aziz khalifan musulunci rahimahullah yana da ɗa wanda ya sami sunan mahaifinsa shine wannan abdul aziz bin umar bin abdulaziz bin marwan jikan halifa marwanu kuma ɗan gidan halifa mahaifinsa umar ɗan Aziz, wannan mutumin yana daga cikin rijalul kutubus sita mu kiyaye ana mashi alkunya da abu muhammad babban mutum ne a cikin banu umayya yana da tarihi na kyakkyawan gudanarwa ya gaji wannan husun sirata fi siyasa da ri'ayati huquqil ra'iyya daga gun mahaifinsa ya yi gwamna a wasu zamunna a ƙasar madina kuma an ga irin mulkinsa da yi har zuwa kusa da ƙarshen daular bani banil abbas a banu umayya har zuwa shekara ta in ba na manta ba lokacin da fitina ta taso aka nemi ya shiga ma ya ƙi shiga abin mamaki duk da yadda banu umayya suka yi ta bin dangin banul abbas suka dinga bi suna kashe banu umayya amma shi sun kyale shi sun yi sparing ɗinsa saboda sun san he's not a threat ba shi da ba matsala ne shi ga mulkinsu da haka ya rayu har zuwa shekara ta 147 bayan jirman manzo su sallallahu alaihi ah, mun faɗi cewa ah, Bukhari da Muslim da sauran al'arba sun fitar da riwayarsa amma mu kiyaye al bukhari ya fitar da shi shine kwaya ɗaya gel kuma maukufi daga sahabi Abdullahi ɗan Umar a cikin kitabu tafsir tafsirin suratul ma'ida dangane da tafsirin ainihin wato ayar giya din ayar giya innamal khamru wal maisir ya ba da labarin cewa ya ji abdullahi dan umar yana cewa daga mawqufi daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar yana cewa nazala tahrimul khamri wa inna fil madinati yawma idhil khamsatu ashriba an saukar da haramcin giya a wannan lokacin a madina akwai nau'in ababen sha kala biyar kamar yadda ce misali nau'in juice ko soft drink kala biyar wanda ma fi ha sharabul inab a cikinsu ko kwaya ɗaya babu wanda yake ana yin shi daga inabi akwai abubuwan sha daban-daban tsimi daban-daban da ake haɗawa to kaga na farko na faɗo ne saboda idan ka je kan tarihin mutumin za ka tarar da akwai maganganu masu dukan juna game da shi alal misali shine akwai al'imamu ainihin ibn al-jauzi da ukaili waɗannan sun ambace shi a cikin du'afa a cikin du'afa ɗinsu ibn al-jauzi a cikin du'afa al-maturuki al-ukaili a cikin ainihin ad-du'afa kabir shi kuma abin nan al-imamu zahabi da yake sai ya ambace shi a cikin littafin shi mai suna ar-ruwatul mutakallamu fihim bima la yujibu rad juz'i haka na imamu al zahabi ar-ruwatul mutakallamu fihim bima la yujibu rad mazajen da aka yi maganganu a kansu maganganun da ba sa lazimta a ainihin raunatarsu ibnu hibbana ya ambace shi a cikin thiqat kamar yadda ya saba amma a wajen sai ya ce yukhti'u wa yu'tabaru hadithuhu yakan yi kuskure amma ana lura da hadisinsa da aka kaga ibnu jauzi da uqayli kai tsaye raunatawa Ibn hibbana ya ambaci shi a cikin thiqat amma kuma ya raba kafa cewa khuti'u wa yu'tabaru hadithu kaga za a yi takaran dan game da khata din amma ko ba za a wurgar ba zahabi ya kawo shi a cikin arruwatu al a a a a menene almutakallamu fihim bima la yujibu rad kaga yayi itirafin cewa an yi magana akan sa amma ra'ayinsa in ya kawo wannan mutum a wannan littafin shine ba a wuri shi da kaji irin wannan kaga ba za ka sa ran bukhari ya fitar da hadisin shi marfu'i kuma ya yawaita ba da ka hadisi ne kwaya daya ko mawqufi kuma a tafsiri in kun tana duk wannan sa daga cikin qawaid da bukhari yake bi wajen taka tsantsan game da masu riwayan da suke dan shakin ko ya kawo mawqufai ko ya kawo su abin da yake ya wannanci usulin islami wal imani ko kuma ya kawo musu hadisai ɗaya biyu ƙilla ɗaya biyu ɗaya biyu to wannan irin su ne amma sauran kutubul hamsa gaba ɗaya tun daga musulun sai daga gare shi ina fata mun gane wannan to kaga daga nan kama za ka yi fahimta eh to mutumin da ah, abin dubawa ne ta fuskar za a karɓa ko ba za a karba ba idan riwaya shi dace da riwayatu thiqat sai a karba in yazo da abun da yake munfarid ya kaitu da shi to wannan abun da sai an yi ihtifazi ne sai an yi taka tsantsan to da wannan malamin ibnu hajirin yazo magana a kansa a cikin hudas sari kenan da ibnu hajirin ya maganganu akan masu riwaya waɗanda suke da matsaloli waɗanda bukhari ya fitar da su ƙoƙarin kare imamul bukhari daga tuhume tuhuman su tsara kutane da ire-irensu sai ya ce mene Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul ibn Marwan al-Umawi hakal Khattabi an Ahmad annahu qala laysa huwa min ahli al-hadith yace Khattabi Abu Sulaimana ya ruwaito cewa Imam Ahmad ya ce wannan mutumin bai daga cikin mazowa hadda ya'ani bidhalika sa'atal mahfuz sai Khattabi ya fasara yace yana nufin bashi da fadin karatu ba shahararren malami bane wa illa faqad qala yahya ibn ma'in huwa thabtun rawa shay'an yasir ya haɗa ma'inu ya ce tabbatacce ne amma ya roto abu kankani domin ka lura da yadda abin ya gudana gare shi shine ba malami ne mai zaman karantawa ba ɗan siyasa ne prince ne jirin sarauta ne ko a yanzu ne idan mutum ya yi karatu amma sai bai zauna zaman karantawa ba to akwai tendensi mai yawa na farko tukunna ba za a san shi a matsayin malami ba tarihi ba zai sajjala shi a matsayin lissafin malamai ba sannan ba za kuma a same shi da wannan ilimin dindi yana da shi ba shi kanshi Umar dan Abdul Aziz wanda sai da ya karantawa daga baya zama sarki mun karanta a nan a tarihinsa lokacin da Ibn Shihabin ya zo kasar ainihin wato Dimashq Sham ya zo yana ta karantar da hadisai da ya ji sai da ya kuka ya zubar da hawaye ya ce waɗannan katukan duk mun san su ce amma mulki ya sa mun manta su don haka halin shugabanci guje makarantarwa da makamantansu suna sa mutum abin da ya karanta da yawa komin yawansa sai a waye gari bai san shi sai a waye gari bai san shi ba yanzu ko da yan boko ne zaka ga wani sanda ake jami'a watakila su ne ma gurayen aji amma shi ba malamin makaranta ba ne ya tafi yana ta wata harka daban sai waɗanda suka ci gaba da wannan harkar ta abin da suka koya a tare wanda ta yi ma ya fi su ƙoƙari idan su suka waye gari malamin makaranta ne maɗauka malaman masu a secondary school ba wai sun zama farfesoshi ko suna da manyan digirori ba kowa na da digiri a masu wana malamin makaranta ne na masu wana kuma ba malamin makaranta ba ne kwata-kwata amma digiri shi magare shi a masu bayan shekara sha biyar ko ashirin za ka yi mamakin abin da zai koma wato yadda ilimin shi zai rame shi wannan da ba malami ba yadda kuma na wancan zai faɗaɗa ba su zama ɗaya ba kuma muna jin kowa zai iya dada wannan hakika cewa kiya ko to haka yake faruwa da wanda ya karatu bai karanta ba shi sa babu wanda ya taɓa zama malami in baya karantawa ko mun yawan ilimin shi duk wanda yake sai zama malami to ya koyi karantawa kawai shi <laughs> ko mun gane amma ka zauna ka ta jira ran da zaka zama malami babu ranar da zaka zama malami babu rana eh Allah ya tsare mu sai malai ya ci gaba da cewa ah, laisa min iblil kibabi in suka ce wane laisa min iblil kibabi ba shi daga cikin raquma raquma waɗanda suke cikin wato waɗanda ake amfani da su wajen ɗaukan alƙibab jam'u ƙubba shine alhaudas wannan ɗan ɗakin da ake ɗaurawa raƙumi don mata su shiga da kaji wannan kasan alama raƙumin da aka ce bai iya ɗaukan wannan to mai rauni ne ko kuma ɗan yaro ne bai balaga ba kenan ko wato bai kai a yi gwagwarmaya da shi ba wannan ya ce ai laisa min aljimali lati yuhmalu alaihal alhawadi bai daga cikin raƙuma wanda ake ɗaukan ji a kansu wal qibab jam'ul qubba wa bina'un mustadirun shine ɗaki wanda yake kuri muqawwasun wanda ake yin shi da ainihin rumfa haka mai ƙausi mujawwaf wanda cikin shi yake a fafe yana da ainihin kabin kenan wal muradu biha huna al haudaj al hawadij bi hadhihi wa yuradu min hadha at tashbih tad'if ar rawi allazi qilat fihi abinda ake da wannan kwatancin shine kokarin raunata mai riwayan da aka faɗa aka gaba da shi wa annahu laysa biqawiyyin fil hadith cewa bai da karfi hadisi wastamala hadhihi ibarata al imam malik rahimahullahu ta'ala al imam malik Allah ya gafarta mishi ne amfani da wannan kalma a karo na farko fi tad'ifi hadith at-taf bin khalid bin abdullah al madani abu safwan kenan al makhzumi wanda al imam al ijli ya wasaka shi wannan amma al imam ad-darqutni da ibnu al-jawzi duka sun ce mutum ne mai rauni darqutni a cikin littafin du'afa nashi ibnu jawzi a cikin addu'afa wal maturukin duka sun hakaito daga wasu malamai raunata shi yana da hadisi a cikin al'adabul mufrad da littafin kitabul qadar na al-imamu abu dawud kitabul qadar akwai kuma hadisan shahira a cikin sunan sunan tirmidhi da imamu da sunan da al nasa'i ibnu hajar da yazo sannafa shi a cikin taqribu tahdhib ya ce saduqun yahim to da ibnu da aka tambayi maliku game da shi sai ce gashi bari mu karanta yace hina balagahu anna attafan anna attaf hadha qad haddatha malik ya samu labarin wai attafu dinnan wai ya zama malami yana bada hadisi fa qala laysa huwa min ibil kibabi ci ai wannan bashi daga cikin raquma na na ainihin wato daukan haudaji abinda suke nufi da ibil kibabi kenan kuma ana musu training ne na musamman raquma ne bamira wanda aka horar da su za su iya kwana da kwanaki ba su ci ba za su iya tsawon tafiya kamar da Allah ya bada labari ya tuna min ya tuna menene wa'adhin tinas bil hajji ya tuka rizalan wa ala kulli dhamir ad-dhamir suka ce ad-dhamir shine raƙumi wanda yake horarre ga wanda suka san yadda ake noma da shanu saniya ko bujimi ba a yi noma da shi kawai kadan ya girma sai an mishi horo wani lokaci da rani ma zaka ga a kauyuka suke mishi horo na musamman ana zuwa da shi daji ana koya mishi juriya da wahala da jan abu mai nauyi to ne zai iya kuma gane kamar yadda misali ɗan resin da kake gani ko dan dan damba ba wai kawai dan mutum yana manya manyan gabobi na Allah ya isa ba sai yana da sai yana da training sai ga wani dan ma gyado kamar ni ko ya buge ƙato saboda ya fi shi training ko to to shine a kenan malanta eh, Malik ne zai labarin ga wani can wai shi Attab ɗan Khalid yana malanta sai ce to ai wannan bai da horo na malanta ai ai bai bai kai a ce yana irin wannan malantar ba qala mutarrifun qala li malikun attafun yuhaddithu ce yanzu attahu ne yake bada hadisi qultu na ce kware kuwa fa zama zalika sai ga yaga abun yayi girma kaga yanzu ne sai a ce hasada ce wa qala yace laqad adraktu unasan thiqatin yuhaddithuna ma yu'khadhu anhu yace na riske mutane da dama amintattu ne za su bada hadisi ba za a karba ba dan ba kowa ne fursanul hadisi bai nufin wai ba su taba jin karatu ba ko kuma ba su san abin da suke ba ko ƙarya suke faɗa amma dai ba su da wannan kwanduwar ta malanta qultu kaif na ce to ya ba a karba qala makhafatan zalal ana tsoron zamiya daga gare su ba a da confidence akan abin da suke qala malikun fi maudu in akhar maliku a wani je yake cewa atafu yuhaddithu ila na'am qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai malam musa sai ya za ka yake inda abu ya bashi abin nan tsoro kuma maki kawai sai ya istirjai ma'ana ya riga ya kai makuraki Allah shi kyauta laysa min jimalil mahamil in su kuma suka ce wani baya daga cikin jimalul mahamil raƙuma wanda suke almahamil shine dako lot wato ba sa iya ɗaukan almahmal abin nan keken da ake ɗaura waɗannan amalanken da za a ɗaura a sako kaya kamar yadda sai a ce eh, eh, abin nan kenan ku eh, mai sunan bodi yawwa bodin da ake ɗaura wa abin nan a kurukura ko kuma trailer ko makamantansu shine mahmal wurin saka kayan nan ma daga jin wannan kasa ita ma kalma ce ta da ifi yace al mahamilu jam'u al mahmal wa huwa shaqqani al ba'ir shine mangala guda biyu akan raƙumin yuhmalu fi hal idlani wanda ake ɗaukan idlani wato daidai wa daida an aka ce idlu akwai idlu akwai adlu an aka ce adlu bil fatih shine abin da yake irin ɗaya wanda kuma amma ba jinsinsu ɗaya ba ma matsala shai a walaisa min jinsi shine za a ci mashi adlu kamar au adlu zalika siyaman li yazuqa wa bala amri kaga ai siyam din ba ɗaya yake da wancan abin da yi ba ko mun gane haka in ka ci bashin masara ka biya da kuɗi adlu ka biya amma idlu shine ka biya da abin irin shi irin da mata suke su ci bashin gari su biya kuma da gari amma kaga mun maza muka ci bashi a shago da me muke biya da kuɗi zai yi ne ka sha ka ci tsire anan kuma gobe ka kawo musu tsire sai dai kawo musu kuɗi ko to in ka kawo musu kuɗi to ka kawo musu me kenan adlu in ka kawo musu tsire <laughs> sun karba ka ba su idlu kenan da haka ake ce musu idlani dan ai sai nauyin su yayi ɗaya sana za su zauna didi ko mun gani sai in nauyin su bai ɗaya ba za su rinjaye ɗaya zai rinjaye ɗaya to wannan shi ake ce ma al mahmad huwa ibaratu tad'ifir rawi wal muradu biha annahu laysa qawiyyin fil hadith ana nufin ba mai karfi bane a hadisi aka ji an ce mutum haka waɗannan kaje zaka samu da al-Imam ya yi tattauna game da waɗannan maganganu a cikin Fathul Mughis وفي وهذه عبارة تضعيف للراوي وقال الحافظ السخاوي غشما نقلا عن شيخ الحافظ ابن حجر وهذه العبارة ونحوها يؤخذ منها أنه يروى يروى حديثه ولا يهتج بمن فرد به za a ruwaito hadisin sa amma ba za a yi hujja da abin da ya kadaitu da shi ba in suka ce layyin malam yace qala al-hafidh al-khatib abubakar al yace حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول يتي سمعت أبا الحسن الدار قطني فقلت له سألت أبا الحسن الدار قطني لا تنبي مالا دار قطني نتشرش إذا قلت فلان لين ألقات مالا كتي وانا مي ليني إيش تريد به أي شيء تريد به مي كتي نفي دشي قال لا يكون ساكتا ina nufin ba faɗaɗɗe ba ne maturukal hadif ina nufin ba abun watsi da hadisinsa ba ne walakin walakinahu majruhun bi shay'in amma na soke shi da ɗan wani abu ne layus kito anil adala wanda ba zai kayar da shi daga gidan adalci ba da haka in kaji sun ce shi shine magana wato yana da dai rauni amma ba mai yawa ba duk waɗannan abinda ba a karɓa da garinsu shine ifrat ba a karɓan idan ya kaɗaitu ko in ya abin da ya saba ma na thiqat ko in ya wani abu garibi da ba a saba jin shi ba ko in ya wani abin da ba a san shi a wannan makarantar ba to anan ba a karba sai an yi itibar sai an sai an yi takalanda sai kuma ma'ilun anil haqq in suka ce wane ma'ilun anil haqq wanda yake mai karkata ne daga barin gaskiya qalal juz ya yace fi isma'il ibn abanil warraq al-kufi yana magana game da Ismailu ɗan Aban al-Warraq al-Kufi mu kiyaye Ismailu ɗan Aban al-Kufi kala biyu ne akwai al-Warraq shine wannan wani ya daga cikin Rizalul Bukhari yana da hadisi kuma a cikin littafin Fadailul Ansar na Abu Dawuda sannan yana da hadisi a cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi haka Bukhari da Tirmidhi a cikin sitta a cikin mulhaqatu sitta kuma akwai hadifinsa a cikin littafin Fadailul Ansar na limamu abu dawud da sijistani rahimallahu aljami akwai kuma isma'il ibn abanil kufi al-khayyat bambancin suke na wannan al-warraq mai sai littafi wancan kuma al tela to telan nan ba shi da kyau maturuki ne muttahamun ne bil kadhib kuma shi ba shi da komai a cikin kutubus Sita. ya rasu ya shekara 210 na fata mun gane wannan to wannan da ake magana juz jani da yazo kan shi sai yake cewa kana ma'ilan anil haqq wa lam yakun yakdhibu fil hadith yace mutun ne mai karkata daga barin gaskiya amma ba mai ƙarya bane qala ibn adiyyin sai ibn adiyyin yake cewa ya'ani ma alayhi al-kufiyuna min at-tashayyu juz jani yana nufin abinda kufawa suke akai na tashayyu'i idan kun tana mun tattauna wannan mas'alar can baya a cikin littafin matsarin zaharani shine tadwinus sunna game da Jani bil akhas cewa yana da matsalan nasibanci da haka duk inda yazo kan wani da yake da shi shi'anci sai ya buge shi kawai wato kai da kasan eh, ƙungiyanci ne na siyasa ya shige shi da haka in ka ji ya ce wa nan ma'ilun anil haq to ba dole ne ya zama mai matsala ba a'a irin tashi aqidar ce yake kallon shi mai matsala a irin tashi aqidar yake ganin wannan mutum ya da matsala domin tashayyu'i na mutanen kufa wanda ya riga ya yadu a cikinsu ba matsala ba ne a gun malaman hadithi dangane da karɓar riwayarsu yana zama matsala ne kawai idan aka kalle shi ta fuskar aƙida ta fuskar cewa ita soyayyar da ake yi masahabbai ibada ce to soyayyar ibada kuma ta bambanta da soyayyar ɗabi'a a ɗabi'a soyayya mutum yakan so duk wani makusancinsa sawa'un na jini ko makusanci ta wata hanya kamar ta abokantaka ko malanta da ɗalibta ko taimakekeniyar juna ko wani dalili daga cikin dalilin da suke sa mutum ya kaunaci wani kamar wanda yake mishi ihsani kuma kamantun haka muna son ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu da makwabtanmu da malamanmu duk wannan ɗabi'a ne amma soyayya addini ita ce soyayya da za ka yi ma wanda ma baka taɓa ganin shi kamar yadda muke ƙaunar sahabbai yanzu muke ƙaunar malaman sunna muke ƙaunar annabawa da salihai ba wanda muka taɓa gani a cikinsu amma saboda Allah ya ce a ƙaunace su ƙur'ani da sunna sun zo da bayanai akan ƙaunarsu muke jin muna ƙaunarsu to kaga wannan kauna ce ta addini to da haka wanda ya ce ya fi ƙauna Ali fiye da Abubakar yana buƙatan tunda asali dalili sa yake ƙauna Ali to yana buƙatan dalilin fifikon wannan kauna to rashin samun wannan dalilin kawai shine zallarsa kamar yadda a wajen ƙaunar ma koda bai fifita wani ba tana da ƙa'ida dan addini ce in ya wuce ka'idar nan ma wata zalla ce ina fata mun gane wannan to wannan kawai shine kuskuren da aka kama mutanen kufa da shi game da abin da suke kaunata na sayyidina ali kuma kamar da muka ambata wannan kauna ta addini ta yi so ne har zuwa cikin al'adunsu duba zuwa ga cewa wannan yankin yankin masoyansa ne kamar da zabi yake ambata ne cewa yace mu mun gode Allah mun tashi a Dimashku ba ma nasibanci kuma mun karanta hadisai da labarai da tarihin ahalul baiti kuma ba ma shi'anci ce kowanne muna kaunarsu su ba kowa ke samun kashi a cikin irin wannan insafin ba to to to taso wanda suka ya zama al'ada kawai shikenan sai aka waye gari duka anan yanzu in in kaje garuruwa misali kamar gari irin Kano ka sha mamaki akwai abin da ya riga ya zama al'ada za ga ahlus sunna suna yi wanda mu anan we cannot even think about it it's unthinkable misali durkusu je Kano ka gani ahlus sunna suna durkusu har yanzu su gaisuwa yawo da carbi yes kaga mu anan in ka shigo wannan da tarima ma wani sai wani sai ma kama tarbin a fuska ya kwace tarbin ya ma kama shi saboda zafin kai ko kuma nan ba wani ahlus sunna dake tunani anan zariya kaga yana da kusu amma za ga ahlus sunna bai da ba wai ya kudirce bane amma kawai ya riga ya shiga jinin jikin su inda ya gaisa da kai kawai sai sai ka sai yaran ka ba saboda ya riga ya zama al'ada an saba to wata kila mu kuma anan muna da wasu al'adu ma da za ka ce kuma mun saba da su kuma hala sun saba wa sunna wataƙila mu ba za mu gano ba sai su gano mana inda mu gano na kanawa misali ko daga ciki al'adun da za ka ga misali a garin su saba wa sunna shine fitan mata duk mata ma a waje suke wuni kaga ba sunna ne wannan mugu al'ada ce amma da wuya ka je garin da za ga mata suna yawo ba su da abin yi irin zariyan nan da wuya a ce sun fita su ma kai ma ba ka jin ma cewa matakan ta bata ba izinin ka mata yi kuskure waye ne zai koma gida ga matashi ba tare kama fada ko za ce ta shiga makwabta ta je gaisuwa wacce ta haihu da sauransu kuma duk usare ne da niqabin ta mata ta ci <laughs> muna saita zafi ne daga waki don mu gane to akwai abin da ya riga ya shiga cikin jikin ku kenan to haka ya shiga cikin jikin mutanen uh, kufa shi an ci. jikin mutanen sham nasibanci ah, mutanen madina sauraren kiɗa ya shige su mutanen maka auren muta malamai manyan malamai za ka ja kasa maka sun yi auren muta mun karanta nan ibnu juraij ko ya yi mutu'a da wajen mata fiye da hamsin da zai mutu dima yayin shi ya cewa to da wancan da wancan da iyayen ku ka wanda ya je zai aure su saboda ya riga ya zama al'ada kai ba a tunanin shi ma da sauransu yanzu da wuya mutum ya rayu misali a garuruwa irin Niger na kenan irin waɗannan garuruwan da suke kewaye da Abuja da sauransu irin ah, gwarin fa irin Suleja da makamantan wannan garuruwan su yanya da sauransu kaga kaga bai saba da taba jikin mata ba ba tare da ya ji cewa wani abu bane saboda kawai suna cakuɗe da juna kawai a tafa a mari juna a taɓa duwawun juna ba wani abu bane wallahi kuma ba sa jin matan ma ba sa jin cewa an yi haka an yi harasin ɗinsu ya zama musu al'ada ne kawai duk wanda yake yawo a cikin ranar ya sa abin da ke fara so irin waɗannan abubuwan suna wayan gari su zama al'adun mutane to shine aka samu matsala da Jani saboda yanayinsa gashi ibn hajar ya mazai gyara yake cewa qala al-hafiz ibn hajar taqiban alayhi yace jani kana nasibiyan munharifan an ali jani ba nasibe ne wanda ya karkace ya bar sayyidina ali fa huwa diddu shi'i almunharif an usman da ka shi da dan shi'a da ya karkace ma usman suna kishantan juna ne kullum wasawabu muwalatuhuma jami'a abin da yake daidai kaunar duka biyun wannan shi muni aqida shi tace aqida mu kaunar sayyidina ali kaunar sayyidina usman dukan su sahabbai ne halifofi ne mutanen kirki ne wala bagi an yusma qawlu mubtadi'in fi mubtadi'in bai dace a ji maganar mubtadi'i aka mubtadi'i wannan wannan kaida ce da ya kamata mu ina Najeriya mu santa da za ga musulmi ta celebrating wani dan bid'a ya zagi wani dan bid'a duk ɗaya ne a ai wai makafi sun yi dare ɗaya ne daga zaran ka zo wani dan bid'a yana suka wani dan bid'a sai ai ta yadawa sai dai min babil iqamatul hujja alaihima amma min babi cewa wai ya taya mu fada oh. dukan su ɗaya ne duk dan bid'a bai da bakin da ya saki wani dan bid'a akan tashi bid'a ya fara daina tashi tukuna ina fata mun gane wannan jama'a wannan ya isa ka na'am eh? eh al-khayyat eh ah chama ma kufi ne de eh, kufi ne dukansu kufawa ne wa akramak Não. Não. na'am ware kuwa za a da mene mun karanta ana malamai ba su ba shi kadai ba wajen mutum saba'in ne daga cikin malamai suka fada cikin wannan na jin mun karanta ya ku abin da ya faru sun yi ishtiyari ne suka kuskure ba wai sun nufaci asalin kuruji ne da neman fitina ba don ai tana iya yiwuwa malamai su haɗu a kan cewa ya kamata a kau da wannan gwamnati idan suka ga cewa suna da ƙarfin iko na soja da za su iya wannan aikin a lokacin ya halasa su ba da wannan fatawa maganan wani? da ya ce shi ko eh, tashi fatawa kenan a lokacin shi yana ganin rashin dacewar haka kuma ya fi su zama aswab da haka ba za ka ce kawai misali sun zama hawariza kubatattu ba sun dai yi musharaka a cikin wannan yakin kuma kuskure ne abin da suke wallahu alam Ina jin mun tattauna kan wannan mas'alar dalla dalla a lokacin na'am wa fiha ay wa fi thalith jumada al-akhir tufiya harun ar-rashid abu ja'far ibn al-mahdi محمد بن المنصور عبد الله العباسي بطوس وكانت أيامه ثلاثا وإشرين سنة ومولده بالري سنة ثمان وأربعين ومئة روى عن أبيه وجده ومبارك بن فبالة وحج مرات في خلافته وغزا عدة غزوات حتى قيل فيه فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور wa shahman shuja'an haziman jawadan mumaddahan fihi dinun wa sunna ma'an himakihi alal ladhati wal qiyan wa kana abyada tawilan sami'an saminan malihan wa qad wa khatahu ash-shayb ورد أنه كان يسلي في اليوم مئة ركعة إلى أن مات ويتصدق kulla yawmin fi min sulbi malihi bi alfi dirhamin wa kana yakhda'u lil kibar wa yata'addabu ma'ahum wa adahu al fudailu wa ibn sammak wa ghayruhuma wa lahu musharakatun qawiyya fil fiqh wal ilmi wal adab Allahu akbar wannan a takeice jama'a shine sarkin musulmi haruna rashid malam ya ce a cikin fi thalith jumadal akhir a ranar uku ga watan jumadal akhira tufiya harun rashid harun rashid ya rasu harun rashid alkunyarsa abu ja'afar ibn mahdi dan gidan halifa mahdi waye mahdi muhammad muhammadun al-mahdi ibn mansur abdullahi al-abbasi ma'ana halifa ne dan halifa jikan halifa shi halifa ne wato harun rashid mahaifinsa mansur abu ja'far mansur halifa ne daga cikin akbar wa aqwa khulafa'i bani umayya ibn al-abbas kamar da aka sani bayan sa kuma sai wani sai kuma ainihin wato baban shi kai mahadigo sannan kakan shi shine halifa abu ja'far mansur ya mutu a kasar tus wanda tus yanzu tana cikin kasar iran na karanta a wasu abin nan wasu mawathiq cewa a shekarun baya kamar shekara 60 zuwa wani abu da suka wuce gwamnatin kasar iraki ta roƙi kasar iran su ba su dama a kwashe rufat ragowar abin da ya saura a kabarinsa a dawo da shi ba gadaza suka yadda don an san kabarin har yanzu akwai kabarin a wani wuri da ake ce ma mashhad sunan gari ne a iran ana cewa nan ne kabarinsa wallahu ala su kuma ƙasar iran ba su yadda ba cewa ba za a ɗauke ba a dawo da shi ba gadaza kanat ayyamu shekarun halifancinsa shine ayyamu anan thalasan wa 20 sana shekara ainihin wato 23 mauliduhu hubin rai an haife shi a garin rayu garin da aka garin su imamu ahmad kenan shi ma yanzu rayu in fact anguwa ce ma a birnin tehran na fata mun gani sanata arba'ina, an haife shi a shekara ta takwas da arba'in. wa mi'a shekara ta 148 aka yi harun rashid ah, Allah ya gafarta masa haka ne ko sanata 48 wa wa mi'a wannan wannan wannan ba ba ba ba ba eh, shekarun eh shekarun haihuwarsa kenan ko wasu kuma suna cewa da tara ne ma shine abin nake so in tuna in ya zama da takwas zuwa 193 yanzu da muke ciki ko zai zama kenan ya rayu shekara 45 a duniya in ya zama da tara kamar da wasu suke cewa zai zama kenan ya rayu shekara 44 a duniya da aka ya mutu ne shi ma kahalan eh, bai daɗe a duniya ba rawa an abihi wa jaddi ya da riwaya daga babansa mahdi da kuma kakansa mansur wa mubarak ibn fadala da malam mubarak dan fabala hajja marratin fi khilafati yayi aikin hajji wajen dozin guda a halifancinsa wa gaza ghazwatin iddata ghazwatin yayi kuma yaƙe yaƙe da yawa hatta kila fi har wani waki yana cewa faman yatlub aka au yuridhu wanda yake so ya ganka ko yake nufatan ku gamu fa bil haramaini to yaje tare ka a Ka'aba ko Madina lokacin aikin haji aw aqsas thughuri ko yaje tare ka a lungum abin nan wurin fada can bakin daga in wannan shekara ba ganka a harami ba to a ganka a wurin yaki yarhamukallah wa kana shahman ya kasance ash-shahm shine mutumin da yake nashit mai kazar kazar wanda yake yin abu da kan kanshi bi jira'i mushi haka suka ce ar-rajulun nashit huwa azizun nafs al nashit huwa azizun nafs harisun ala al-qiyam bi nihamihi bi nafsi wanda ba zai jira sai an aje mushi buta sai an kawo mushi cokali sai ya yi kaza in zai shiga bayi sai an rike mushi alkebbarsa duk baya jira wannan irin da shehunai nan suke da malamai da sauran sarakuna da manya amma za ka ga a cikin a akan samu daidaiwa waɗanda babu su kamar irin mala albani na rigayi Allah ya gafarta mishi shi mala albani ya fi sauri ba zai jira ka sai ka kawo mai ruwa ko ina cokali har a gidan shi ma sai tashi abinci ma bai jira mata ma sai tashi kawai dafa abincin shi yana da komai a bangaren shi da gas kuka da tukwane da cokula da wukake da dankali danye da shinkafa da masara da kifin gwangwani duk wanda ya sani ya san haka wani lokaci za ku za ku mitin da shi da sassafe sai ka tara kawai ya muku abin karyawa ya dafa ya dafa shinkafa ko indomi ko dan wake ko ya hada shayi da kanshi kawai to kaji ko haka haka mal albani yake baya jira kaka zama kawai ka ta ta budu haka kawai kana jiran kuma sai an maka tun babu wanda zai maka kuma ya zaka ji kuma lafiyar kalau kuma sai mata su ta maka gori suna maka rashin mutunci wata sun san ko cokali ba za ka yi ɗaukowa ba wani maza ga ya fi mata kusa da cokali amma sai ya ce mai mu saboda mulki to annabi ma baya yin haka ba ka haka ce ba a gidan shi da kanshi yake aiki har ya rage wa mata aiki eh, eh, shine manan shahman shuja'an jarimi ne mun ji labarai akan jarintarsa haziman wanda yake mai karfin zuciya mai taurin rai jawadan mai kyauta mahayin doki mu maddahan ya sha yabo a gun mawaka fihi dinun wa sunna yana da kula da addini da kula da sunna mun ji a baya ya kashe zindikai da dama wanda aka same su ta'addanci ga addinin Allah ma'ani himaki alal ladzati amma kuma ya ya afka cikin jin daɗin duniya shan abubuwan maye yawan hulɗa da mata wasifat wato bayi yana da su ta yawa concubines yawan ainihin wato sukan yi zaman kwado da caca da da, da mutanen shi su Ja'far Eh, ibnu yahya al-barmaki da makamantansu da da da Walƙiyan da kuma sauraron goge ana mushi kiɗa ana mai goge ana mai kirari wannan kuma sarauta ce bai da ka raba mutum da wannan ko ba haka ba sarauta ce Allah ya gafata mishi wa kana abyada ya kasance farin mutum ne tsawilan dogo saninan kosasshe mai teba malihan da kyakkyawar siffa wa qad khatahu furfura ta game kansa da gemunsa a cikin shekaru 44 nan da ya a duniya saboda bala'in mulki fitina da ke cikin mulki bayan kuma furfura abinda ya kashe shi da za mu zo mutu labari inda za ka karanta mutsawara za an ce wani ciwo ne na ciki da ake tunanin a zamanance watakila a ce kamar wani kansa ne a cikin cikinsa ko ƙwarsa wani cuta dai da ya daɗe yana fama da ita likitoci sun ta mashi prescribing magunguna bai samu ya warke ba kusan ana tunanin kamar duk a cikin wahala mulki da ya sha ne musamman kuma muka lura da cewa ya hau mulkin yana yana yaro ɗan shekara 22 don kalisafa cewa ya shekara ya rasu a wannan shekara kuma ya shekara 23 yana mulki kaga akalla a cikin 45 zaka cira 22 years kenan to yaro ɗan shekara 22 halifan musulunci you can imagine kuma haka ya ci gaba da idara gwamnatin har waɗannan shekaru wannan ya nuni zuwa ga cewa iliminsa da basirarsa ya fi ƙarfin shekarunsa kenan a yanzu ka ɗauki yaro ɗan shekara ashirin da biyu ka ba shi kama ka ba shi mulkin najeriya kama ba shi principal a wata makaranta kawai ko yadda masa ka ga aiki <laughs> ko kuma za ka yi tafiya ka ba mishirin faka su haka kafin ka je aikin hajji ka dawo ka dawo ka ga aiki in ba ka zo ka tarar da wata ta yi ba <laughs> wake magana ba shi mulkin najeriya ko gwamna wake magana wannan ai ba abinda ma mutane ma mai shekara talatin ma ba su hankali ba irin wannan rayuwar da ake ma'ana ba su san ciwon kansu ba a lokacin ne ma suke tunanin ta ina za su fara Allah shi kyauta ya ce yace ah, warada annahu kana yusalli fil yawmi 100 raka'a an zo da labari cewa yakan yi sallah raka'a 100 a wuni ila amma taharrasu wasa wai tasaddaqu kullu yawmin min sulbi malihi bi alfi dirham kuma kullun yakan yi sadaka daga asalin dukiyarsa ba dukiyar gwamnati ba ba daga arzikul am ba yakan yi sadaka dirhami dubu wa kana yakhda'u lil kibar ya kasance yana saurara wa manya malamai shugabanni dattawa duk da shine sarki halifa sukan gaya masa magana yake su ba su shawara ko su faɗa mishi magana iya san ransu ma kuma ya hakura akwai labarai da yawa akan haka da irin yadda yake da hakuri wa ya ta'addabu ma'ahu ya kalladabtu gare su akwai malam abu muawiya malamin su bukhari wanda makawun ne yakan zauna a fadar a yi fere da shi kuma haye masarkin fada ya mai tsawa ya kira shi ce kai haruna abu da kaza da kai na an ce zaka yi ba daidai bane ce to alga ta malam insha Allah an bari kuma in ya ci abinci shi wannan malamin in zai wanke hannu halifa ya dauki ruwa da kanshi ya zuba mishi daga buta ya wanke hannu yana saurara ba mun ji a baya da dan iyab ya mishi wa'azi har ya kuka da sauransu yana da irin waɗannan abubuwan da yawa a cikin labaran shi yakan kuma yi tanakkuri yakan shiga sojan gona da kan shi dinga shiga lungu-lungu ƙauye da birni yana zama da mutane da ba su san shi ba ba su san ko shi waye ba ya ji maganganunsu ya ji ana zage shi ana tsine mai kuma bai taɓa ɗaukar mataki irin na sa ba gane yana yin wannan in fa akwai labarin ma da ake bayarwa cewa irin haka har ya je wani gari ya aure ba a san ko shi waye ba da shi da hajib ɗin shi suka je suka yada zango a gidan wasu abin nan potas masu yin tukwane na ƙasa me ake ci musu da hausa eh magina maginan tukunya to kuma dai mai sunansu suka yada zango a gidan aka musu liyafa da sauransu ya ci karo da wata yan budurwa mai fasaha kyakkyawa a gidan suna ɗiban ruwa tana ta waƙa yana mayar mata daga baya kuma har alaƙa ta kula tsakanin ta soyayya kuma ya aure ta yayi angwanci da ita a wannan garin ya yi kwana da kwanaki sannan ya tafi yana kuma zagayawa wurin ta lokaci ba lokaci kuma ta haifin shaɗa. wannan akwai shi a cikin tarihinsa wallahu alam bi hati. wannan yana nuna maka yadda yake coming solo ya rayu kamar ordinary human being kenan ko wa adahu al-fudail wa ibn samak wa ghayruhuma wa huwa lahu musharakatun qawiyya fi al-fiqh wal ilmi wal adab to wannan haruna rashid kenan ah, kamar yadda muka ji an haife shi 149 ah, ya rasu 193 yadda muke magana ya rayu kenan shekara 44 ko da biyar shine halifa na biyar a cikin halifofin banu banul abbas in ka lissafa daga as-saffahu sai baban shi muhammad al-mahdi sai abu ja'far al-mansur ko shine na hudu shine na hudu a cikin su haka ne ko ya eh, na hudu ko as-saffa abu ja'far al-mansur mahdi sai shi shine na hudu eh, to sai kuma a abin nan kabarin shi kamar da muka ambata yana kasar Iran a yanzu kamar da haifan shi ma da aka yi kasar Iran yayi halifanci shekara ashirin da ainihin wato uku uwarsa sunanta al-Khayzuran Khayzuran bintu Ata wadda ummu walad concubine ce ba ba mata aure bace sadaka ce ga mahaifin ta haife shi kuma tsawon sarautar shi ta kasance tana da influence kan mulkin da yake domin mun ji cewa akwai waɗancan mutanen su ya haya da uh, su uh, fadlu da uh, ‘ya’yan barmaki fadlu da ja'afar sun sha nonanta abin ya sha nonan mahaifiyarsu kai ko shi ya sha nonan mahaifiyarsu kuma tana da alaƙa mai kyau da mahaifin mijin watan da ta ba ɗanta nono da ka ita ta a lokacin ma da haruna da shi da ya halifanci ya tarihin ya nuna domin babansu ya ba su a shi ne halifa na biyar ba na hudu ba ne ba mu lissafa da hadi ba hadi yayansa wanda ya niyyar cire shi ko da aka safa mansur mahadi hadi sai rashid tabbas shi ne halifa na biyar ba na hudu ba kamar yadda muka kuskure lissafawa to wancan hadi yayi nufin ya cire Haruna Rashid ya sa ɗansa irin abin da yazo ya faru tsakanin ƴaƴan Rashid din sune Ma'mun da Amin zamu zo mu jirgin gimin da suka yi to lokacin yayi niyyar zai kashe ma Haruna Rashid yana nufin ya kashe shi dan ya sa an kama Yahya al-Barmaki shine Abu bin Rida'a kenan an kulle a wannan daren da yake nufin gobe zai yanke musu hukunci Allah ya dauke masa sai aka wayi gari al'amari ya juya da haka yana hawa shi kuma haruna rashid sai ya saki ya hayal barmaki kuma ya ce mashi na baka na sakin maka al'amarin ra'iya gaba ɗaya kai ne ministan cikin gida duk wanda ka ga dama ka bashi mukami wanda duk ka ga dama ka bashi aikin da zai to da haka wannan ya ba su dama su kai kane kane a cikin harkar mulkin har zuwa nakaba da ta same su kamar yadda muka ji labari a baya ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin mafiya shaharan halifofin banul abbas musamman dangane da cewa shi labarinsa ya kai ga kasashen kafirai ah, akwai waɗanda ya faɗa da su mun ji su na for byzantine ko kuma waɗanda ya sulhu da su irin waɗannan sarakuna kamar sarkin ah, a lokacin daula mafi girma a ƙasashen turawa ita ce ƙasar faransa akwai leon attasel wanda leon ya rasu aka ɗora wani mai suna charman sharman da suke ce mashi shi ma sarki ne wanda akwai ƙisa ma sananniya cewa haruna rashid ya taɓa aika mashi da kyautan wani agogo lokacin sun samu fasahar yin agogo da ake ajiyewa haka ƙato ba na bango ba na wanda za a ajiye shi kamar statu haka a lokacin da aka kai musu agogon da su da gaba ɗaya masanansu da bokayensu na coci suka tsorata suka ce din da aka yi wannan agogon akwai aljani a cikin shi ne wanda yake juya shi wasu san inji ba lokacin turawa da aka cikin dare suka zo da makamai suka faffasa shi don su ga waye aljanna da umarnin sarkin da aka fasa shi kuma babu komai a ciki kawai sai dai injin kawai ya zama sun bata shi kuma na azurfa ne ah, sarkin ya yi bakin ciki sosai game da haka ya fatan ya za a yi a gyara mai suka ce to a aika mishi mana cewa ya aiko da larabawa injiniyoyi su gyara ya ce to ayan ne haka ba wai na ji kunya ba gaba ɗaya daular faransa ta ji kunya cewa ba mu san agogo ba a lokacin musulmai suke da wannan fasaha su ba su da ita da haka ko dan ya yi fitina da su sune Byzantine daular ainihin wato Rumawa kenan kafirai akwai kuma daular abin nan Kirista ita ce ta ta Faransa daular Faransa waɗannan ya yi yana da ambasado abin nan relationship da su yana da kyakkyawan alaka da su da haka akwai labaran shi a cikin littafan turawa a cikin littafan tarihin turawa a wancan zamani. an san shi da ainihin wato ƙoƙarin kula da haƙƙin al'umma da sauransu da haƙƙin da mutane wajen wajen kulawa da su musamman ya ba da muhimmanci akan abubuwa na kulawa da addinin mutane gina masallatai da kawo ƙarshen zindiƙanci da makamantansu samar da hanyoyin kasuwanci tsakanin ƙasashen musulmai da wasu ƙasashe ta hanyar sanya ma'aikatan tsaho akan kamar da ake yin highway uh, abin nan patrol wanda za su hana barayi tare fataki ya ta yin wannan tsakankanin kasashe da garuruwa haka ya kawo yaduwar ilimi ta hanyar girmama malamai da ba su daraja da ware musu fansho duk wanda zai zauna zaman karantarwa za a bashi abin da zai rayu ana ba su tallafi da sauransu ana kuma gayyato malamai su tawo bagada su zauna daga wasu garuruwa yayi waɗannan ayyuka na islahat wanda suka sa zamanin ya zama ilimi ya haɓaka kwarai da gaske har aka wayi gari watin da ta zama ka'abatul duniya dangane da ilimi koyo da karantarwa shi ya fara insha'in baitul hikima wanda ɗan shi ma'amun ya zo ya ammara ta zama kamar za ka iya cewa wata cibiyar bincike da karantawa da ilimi haka ya kiyaye haƙƙin yan'uwansa uwansa musamman banu hashim wanda kafin shi sun shiga cikin tasku da sauransu mun ji cewa ana yawan kama su a kashe da sauransu in banda su Muhammad ibn al hassan Muhammad da Ibrahim ibn al hassan galibin su wanda basu nemi ta da kai baya ba ya mutunta su mun ji irin yadda baramika suka shiga halin haula'i a hannunsa amma malamai kam irin su Malik Imam Shafi'i irin su al-Imam asmai irin su Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam duk wannan sun yi zamani da shi irin su Fudail dan Iyad irin su Abu Muawiya da sauransu sun yi zamani da shi kuma sun ci moriyar zamanin da suka yi da shi wajen girmama su da sauransu mun ji irinsu su kisa'i da suka rasu a cikin tawagarsa irin su abin nan Muhammad Bin Hassan al irinsu irin su Abu Yusuf al duk malamai dai yana hulɗa sosai da malamai gwamnati ce take yi da malamai kamar da muka ambata ciwon da ya kashe shi ya daɗe yana fama da shi shekara da shekaru akwai labaran shi dayawa a cikin littattafan tarihi musamman littafi irin ilamun nasi bi mawaqa lil baramika littafi ne mujalladi biyu na tarihin bala'in da baramika suka shiga ciki akwai al'imba fi tarihin kulafa na ibn umrani wani malami da ya rayu ya rasu ja shekara 530 mutumin kasar ainihin bagada ne shi haka littafin al-bidayah wa nihaya na ibn kathir haka littafin tarihul islam na limamu zahabi haka littafin alkamilu fi fi fi tarih na ibn al-akhir haka al-muntazim fi tarihul muluki wal umam na allama abdurrahman ibn jauzi haka littafin alwafi bil wafayat eh, ainihin wato na na ainihin wa eh, wancan wafayatul ayan kenan wafi bil wafayat shine na wannan ɗaliban al-imam zahabi din nan eh, safadi khalil bin aibakin safadi ko haka littafin tarihul umami wal muluk na al-Imam tabari har ila yau haka littafin tarihu Baghdad wanda kusan shine ma al-masdar al-awwal da zaka samu tarihin wannan halifa Harun al-Rashid rahimahullah wannan ya daga cikin sarakuna na musulunci waɗanda suka yi abin azo a gani suka tafi kamar yadda aka ambata tun farko ba za ka rasa shi da matsaloli ba saboda sarauta ce ba ta rabuwa da matsaloli eh, duk sarauta in ba ta Allah ba ce ba kuma khilafa rashida ba ce kamar yadda annabi ya faɗa thumma yu'ti Allahu al-mulka liman yasha musamma yakunu al-mulk ko uh, al-khilafatu min ba'di 30 aman wannan ita ce uh, khilafa ala manhajin ala minhajin nubuwa duk abin da ya zo a bayan wannan to mulki sarauta ce wadda ta fita kusa da manhajin nubuwa ta fita nagarta ta su muawiya haka dai haka dai haka dai ana ƙara baya abin na ƙara lalacewa har zuwa yau kamar da ka gani kuma baki ne manzo Allah sai sallama yawa al'umman nan cewa ba wata rana za ta fito sai ya zama ta bayan ta tafi ta sharri yes a waye gari yanzu a ce a wasan jama'a ana cewa ya kyauta ne sunan shi good luck ma ana ganin ashe shi ma da dan sauran hankalin shi a bace ma ana ganin mutumin kwarai ne wali ne ma da sauransu irin wannan abubuwan za ka yi ta mamakin su ko gwamnonin da aka dinga jiba yanzu ana wasu ana ana dawa da su ana mamanna ko ina ana cewa Allah ubangije ya saka musu alkhairi Allahu akbar ashe ba mu gane su bane mutanen kirki to haka za a yi ta yi ila an yarsa Allahu al-arda wa man aliya. wa fiha wannan take nan akwai eh, akwai wani musalsal tarihi na na bidiyo irin wannan musassat islamiyya ina jin wajen volume talatin ne wanda 'yan misira suka yi akan tarihinsa yana da kyau musamman wanda yake da itina da tarihi ko ɗalibi da yake son ya san abin bitafasid yana iya kallon shi amma ba komai ne da ke cike inganta ba saboda akwai abubuwan da suke fanniyat ne musalzamat ne na na art dole an ƙara su an yi zuƙi ta malle da sauransu ko kuma abubuwan da suke akwai su a cikin tarihin amma ba haka suke ala wajihil haqiqa ba duba iduwa ga cewa sun dogara da masadir ne na tarihi wanda kuma sun su ba ta ce ba irin tarihin yaqubi irin wannan na tabari al-umam muluk da kuma wani tarihin ma waɗanda suka rubuta su abokan gaban waɗannan ne a siyasance to da ka sai mutum yi hankali da abin da zai kalla a ciki musalsal ne za ka yi samun shi akan youtube akwai shi akan youtube ko in ka je ka buga abin nan harunan rashid za ka same su na jar awa awa awa wajen awa talatin ne wallahu alam ah. dana mutane sun fiye kallo fiye da karatu za ka ga mutum dana ya kallo wannan yes wa fiha wa qila ba'daha faqihul andalus ziyad ibn abdurrahman al sai kuma bayan wannan a wannan shekara ko kuma a shekarar da ta biyo bayanta sai aka samu rasuwan ziyad ibn abdurrahman lakhami wanda ake malakabi da shabatun haka ake karanta shabatun sahibu malikin ɗalibin maliku ne ya karatu a ƙasar madina ya dawo ƙasarsu wa alaihi ya haya ibn ya yahya ibn laifi mai riwayar abin nan muwadda ya fara karatu a gun wannan malami ne kafin ƙabla an hala ila maliki kafin ya tafi madina wannan malamin shine farkon wanda ya kawo mazhabin maliku ƙasar andalus bayan da ana bin mazhabin auza'i wanda ya zo kafin wannan wa kana eh, ziyadun nasikan wari'a mutum ne wanda yake mai bautar Allah mai takatsantsan uri da alal qada'i faharaba an so a bashi alƙalanci eh, sarki hisham eh, ya so ya bashi alƙalanci yana girmama shi sosai sai ya gudu ya bagare saboda baya so wa fiha qutila nikfur malikur rum fi harbi burjan burjan wa kanat mamlakatu tis'ata awamin a wannan shekara aka kashe nikifur ɗin can nikifur sarkin byzantine a harbin a fi harbi burjan burjan ita ce bulgaria ƙasar bulgaria ita ce burjan ɗaya daga cikin ƙasashe a cikin tarayyar turai ta gabas wa kanat mamlakatuhu tis'ata a awami yayi mulki shekara tara fa malaka badahu ibnuhu shahraini wa halaka dan shi ya mulki bayan shi wata biyu sai ya mutu fa malaka zawju ukhtihi sai mijin ‘yar uwar wannan da ya mutu ɗan nasa kenan sirikin nikfor shi kuma ya mulki sunan shi mikhail binu jarjas la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka gaba da <laughs> eh, in kaska sun sai jarjas shi ne abinda da turanci muke cewa george george shi suka cewa jarjas abinda ya faru shine jama'a a takaice kamar yadda littafan tarihi suka ruwaito bayan mutuwan haruna rashid sai shi wannan nikfor dama haruna rashid shine matsayin threat ɗin shi yana da ƙarfin gwamnati da ƙarfin daula amma yana ganin haruna rashid a matsayin threat to bayan rasu haruna rashid sai ya ga cewa to yanzu larabawa ba matsala ba ne da aka sai karkata akalin shi zuwa gabashin duniya domin ya je ya ƙara faɗin ƙasashe da haka akwai wani sarki na bulgaria mai suna krum haka ake ce mashi krum k-r-u-m haka ake rutu sunan shi krum wannan sarki krum ya yadda ma zai ba da jizya zai yi tanazuli kan wasu sassa na kasar shi ya baiwa nikfur nikfur yake kawai ce ai dai sai dai yaki kawai saboda yana ganin cinta haka kuwa taho da sojoji aka ce sojoji sama da mutum dubu saba'in ya yi zahaf daga kasar turkiya ta yanzu ka duba ma ba ga gaida za su ratsa wurin su gangara zuwa kasar bulgaria wata ke kasashe masu sanyin nan na tarayyar turai a gabashin duniya suka isa wannan gari suka je suka shiga har babban birnin da ake cima Bliska P-L-I-S-K-E sunan gari ne wanda yanzu harab ne kawai isan archaeological site kamar yanzu a ce turinku ne da Zariya, wato tsohon garin Zariya ko wanda ya zama wani dan ƙauye a gefe to haka Bliska yanzu sunan gari ne amma ba shi ne asali da suka ji ba lokacin suka shiga garin suka kewaye garin suka yi ta'annuti suka kama mata da yara suka yi fyaɗe suka yi kisa suka yi ƙona suka kwashi dukiya shi shi wancan sarkin ya musu wata kofar rago ya dauki sojoji da zai iya fita da su ya je ya musu kanina ya buya a wani hanyar da za su fita sai da suka sati biyu suna ta'anniti a cikin garin suka fito kawai kenan ashe inda suka bi an riga an kewaye su basu aune ba suka ji zubar makamai da da ainihin wato majaujawa ana aka kashe shi ne din da kan kanshi aka kashe shi kuma wancan ɗan nashi ma a nan yi jin mugayen raunukan da shi sa ya rasu bayan wata biyu an riga an mushi rauni aka kashe su aka yi kaca da su aka kawo ƙarshen zaluncinsu wannan ne abin da ya faru na ainihin wato abin nan bayan shi shi ne sai aka ɗora ɗan shi wanda ake ce mashi statratios statratios haka ake ce mashi ba zan yi tana spelling ɗin ba wani dogon suna ne na kafirai statratios bayan rasu shi kuma aka ɗaura wannan mai suna ainihin michael uh, george michael uh, george aka ɗaura shi ya ci gaba da uh, mulkin wannan ƙasa ta ainihin wato kafiran byzantine so kafirai mutanen ƙasar turkiya wancan lokacin wannan ya yi insha Allah sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu taɓa usulul fiqi ko malam yace min masailil ijma' wasu daga cikin mas'alolin ijma'i al-ijma'u hujjatun ala al-asr ath-thani ala al-asr ath-thani wa fi ayi asrin kana ijma'i hujja ce akan zamani na biyu ma'anar zamani na biyu zamanin da ya biyo bayan sanda aka yi ijma'i wa fi ayi asrin kana da kuma duk wani zamani da ya biyo bayan shi hujja ce wanda duk ya fita daga cikin ijma'i ya saba wa ijma'i da musulmai suka yi akan wani abu to ya kama wanda ya a alkur'ani ne za a hukunta shi da fasikanci ko zindikanci ko bata ko tawili gwargwadon irin abin da misali musulman farko sun yi jima'i akan rubuta alkur'ani ta tara shi wuri guda in wani zai ce bai yarda da wannan ba ya zama fasiki batacce ko zindiki gwargwadon irin hujumin da yawa abu musulman farko sun haɗa akan yaƙan ahalun ridda sun haɗa akan yaƙan mani'un zaka sun haɗa akan ƙara haɗa alƙur'ani a zamanin sayyidina usmana sun haɗa akan halifancin sayyidina abubakar sun haɗa akan kaza sun haɗa akan kaza duk waɗannan ijma'at na al'ummar farko ko malaman farko sun haɗa akan cewa ƙur'ani magana Allah ce wanda da ya saba yanzu ya zama zindiki ta ce ire-iren waɗannan suna nan da yawa sun haɗa akan cewa ainihin wato a Allah a sama yake sun hada akan abubuwa da dama to saba wa irin wannan ijma'i din to bata ne kuma hujja ne shi ijma'i a zamani na biyu shine zamanin da biyu bayan wannan zamanin da kuma zamani har karshen duniya babu wanda zai taso ya ce shi bai da da wannan ijma'in ba saboda ya zama malami wannan bata ce mu kiyaye kuma mutane da yawa suna fada wannan bata da tunanin wai su yanzu su ma malamai ne independent hum rijalun wa nahnu rijalun kamar yadda suke fada Allah ya tsare malam yace wala yushtaratu inqiradu al-asr al-sahih kuma ba sharadi bane cewa sai zamanin da aka yi ijima'in ya ƙare sannan ijma'in zai fara aiki me yake nufi da haka a ce duk malaman da suka yi ijma'i sai in sun mutu in sabbai ne suka yi sai in sun ƙare a cikin su wani bai canza fatawa ba sannan za a fara kiran abin da sunan ijma'i kuma fahimta ba wannan ba sharadi bane a ce to idan sabai suka yi jima'i kafin a fara aiki da shi a matsayin hujja za mu jira ne har sai in sun mutu duka mu na bayan su idan muka zo mu samu labarin a rayuwarsu wani ya ya canza ba to sai a ce ya zama ijma'i dan wannan ba zai yiwu ba zai iya faruwa haka ba saboda mene fa in kulna domin idan muka ce inqiradul asr shartun karewar zamanin su sharadi ne fa yutabaru qawlu man wulida fi hayati to za a lura da maganan wanda aka haife shi suna raye wata faƙaha kuma ya koyi karatu wa tsara min ahli ijtihadi yawa ya gari zama malami ma'ana su san da suka yi jima'in shekarar su 30 30 ko makamancin haka in the next 30 years or so za a yi haifan wani ya yi karatu ya zama malami a lokacin suna tsofaffi ko sun fara mutuwa amma akwai sauransu ko don ya zama malami shi ma yanzu amma matashi ne sa'an 'ya'yansu amma yana da ilimi wanda bai gaza ilimin mujtahidi ba koda bai kai su keke da keke ba in aka ce sai in sun kare sannan za a fara aiki da ijma'in to yanzu wannan shi ma sai an lura da meye maganarsa duk da sanda aka yi ijma'in shi ba malami bane amma ya riski malanta ya riski zamanin mutanen da suka yi wannan malanta ina fata mun fahimci wannan to in aka ce haka kaga babu randa abin zai faru kenan dan shi ma a lokacin da zai tsufa wasu ma sun taso zai zama ainihin ah, tasalsul ghairu mutanahi kaman jujjuyawar taya wanda za a rasa ina ne farkon ta ina ne karshen ta yace ah, wal ijma'u ah, walahum an yarji'u an zalikal hukum mushahidi yana da yancin ya canza hukunci in ya canza hukunci ba abin ba ne amma canza hukuncin ya warware karfin ijma'i kenan ya koma yanzu sai a ce to wani kuma ya saba ko yana da magana da take ta canza hukunci wal ya yasihhu bi qawlihi ijma'in yana inganta da magana idan sun faɗa wa bi fi'lihim da kuma aikin su idan sun yadda da magana wa bi qawlil ko magana wani sashe wa bi fi'lil ba'adu wani sashen kuma da aiki wanti shari zalika ya zama kuma abin ya yadu wa baƙi na anhu sauran kuma su shu kamar da ai ba kowane sahabi ne ya fito ya ce na yadda da cewa a haɗa Alƙur'ani ba zamanin abubakar ko zamanin sayyidina ali eh, sayyidina usmana amma abin ya yadu wanda suka yadda sun yadda wanda ma ba su yadda wanda ko ba su yadda ba su faɗa ba to amma za mu zo mu ji cewa idan ya zama shirin ya bayyana ne ala wajihin rida domin cewa asumtu ridan laisa ala itlaqi musan wannan akwai asumtu wanda yake laisa ridan mun karanta hadisi anan na ibnu abbasin da ya zo ba da fatawa akan mutu'a ne ko wasu suka yi hujumi akan shi ko akan aikin haji ga aka aikin haji yace ayi tamattu'i su urwa suka ce ba haka bane aka ce kawai sai ya shiru ko ba ya yadda bane har ya mutu fatawar shi kenan da haka anan asumtu laysa biridan akwai akwai e, psycholinguist na analysis wanda suke gane maganganun mutane wanda ba su faɗa ba na facial expression da reaction to speech da sauransu a psycholinguistics ana analysis yadda za a gane mutum in ya yarda da abu ne ko bai yarda da shi ba a san da yi shiru da aka shiru ba dole yake zama yarda ba mu kiyaye akwai shirin da rashin yarda ne ko mun gane hatta a wajen aure da aka ce budurwa in ta yi shiru sun turidan akwai isa sana'at. akwai shirinta da zai nuna cewa bata yarda ba za ta yi shiru amma ta yi wani reactive ta yi irin wannan borin da yara suke haka amma ba ta yi magana ba haka ba za da kisha matsayin yadda ba ko ko ta yi tsaki haka tsaki ai ba magana ba ce simbol amma ta ta tsaki zai nuna haka to haka tule laysa ridan fi fi kulli ahwali shi sa akwai kaida da suke cewa generalization are always dangerous generalizations amin ko da yaushe suna da hadari sai wani ya kara ya ce including this one har da cewa suna da hadari fadan cewa duka ta'amim na da hadari shi kai shi na da hadari <laughs> kuma gani so don haka karka dinga yawan ta'amimi na hukunci akan abubuwa so in aka ce sun yi shiru ya zama sun yi shiru ala waje riba akwai wanda zai yi shiru kamar yanzu ne misali jama'a za ga mutane da dama a cikin 'yan uwanmu ustadai musamman da suke rubuce-rubuce akan facebook suna zargin wasu malamai akan cewa suna ganin barna ba sa magana eh, itilakin haka kawai bai ba da hujja akan a zargi mutum itilakin haka ta yi wani ba ruwan shi da facebook ko twitter da aka daha ne da ake da sani a kuma alamun da suke yi tarafi da ba sa jin karatun kowa abinda suke kawai suke wani kuma koda yana jin to kuma bai da fasahar ko ya ji bai da fasahar amfani da wannan kayan fasahar wani kuma wataƙila yana ganin maslaha ba sai an yi magana ba tunda yana ganin wasu sun yi magana sun wadatar sun wakilce shi shi da ire-irensa wani kuma ala yana ganin ya ma fi ƙarfin ya yi magana akan wannan abu dan in yi magana akan wani dan magyazan malami da ya wata hayaniya to ya daga shi da ko waɗannan a azar da suke zama dalilan da za su sa wani bai magana amma kuma ustadai a irin zafin kanmu sai a ce ai gayi nan ana tabar na mutane malai ba sa magana ba hujja bane dan wani ya shiru a ce ya yadda ba hujja bane annabi ne kawai in ya shiru akan abu bayan ya samu labarin shi ko ya gan shi ko ya ji labarin shi yake nufin cewa ya yadda da shi amma a cikin sahabbai ba kowa ne idan ya shiru akan abu yake nufin ya yarda da shi ibnu abbas din da muke fada al-imamu uh, bukhari ya rawaito labari da aka baka tambaye shi wani malami ina jin ku kai dan hazim ko wani makamantansu ya zo ya mai tuhuma cewa kai hadda kai za a haɗu a yaƙi a cikin ƙasa Allah lokacin da aka samu labarin Yazid dan Muawiya amin eh, Yazid ne ko ya turo da sojoji su yaki Abdullahi dan Zubair wannan rikicin da aka yi tsakankanin su abin nan kai marwan da hajjaji zai taho da sojoji ya zo ya yaƙi yaƙin nan aka kashe abu abdullahi zubar a cikin wannan yaƙi kaga me aka gani a matsayin hujja saboda a lokacin da suke tahowa su muslimu ɗan walid suke tahowa daga madina bayan sun yi waƙatul harra zamanin yazidu bayan sun yi harra suka ba su kawo hari makka su kuma sabla dan zubar ɗin su ma suna nasu shirin. na mai da martani mana su sun shirya mafaɗa Kuma mun sai aka zo aka ga ibnu abbasin yana makka amma bai ce komai ba sai wasu suka tsammanci to ce magana da bai yi ba yana goyon bayan a yaƙin kina. sai aka baka tambaye shi cewa kai ma ka halasta a yi faɗa a maka ne sai cewa wallah ba ruwa na ba zan yaki kowa a cikinsu ba su ne dai suka halasta wannan kaga bai yadda ba amma kuma bai magana ba so irin wannan suna nan da yawa haka na farko tukunna sai ka iya sanin menene psychology din individual mutane masu magana kan abubuwa sannan da ka iya tantance cewa idan bai magana ba to ya yarda ne akwai wanda duk abin da bai daba sai magana akai akwai kuma wanda ba komai ne da bai dade magana ba ina fata mun gane da haka ijma'i na faruwa da kowa ya faɗa a cikin su ko wasu wasu su faɗa wasu yi aiki wasu kuma ba su faɗa ba amma ana sa ran labarin ya je wurin su basu ce kome ba wal baqi wasfutul baqi na anhu ذكر bada بعض مسائل min ha daga ciki akwai al-ijma'u hujjatun 'ala al-asr ath ay inna al-ijma'a hujja yajibu al-akhdhu bihi 'ala ahli al-asr ath ijma'i hujja ne da wajibi mutanen da suka biyo baya su aiki da ita bin nisbati lil asr li asr ahli al-ijtihad wanda suke a zamani na biyu a bayan wancan da aka yi abun ya faru fa idza ajma'a sahabatu radiyallahu anhum ala hukmin shar'iyyin da littabi'ina an yukhalifu hadha ga ijma idan sahabbai suka hada akan wani hukunci na shari'a tabi'ai ba su da dama saba mushi shine kamar da muka faɗa yanzu malaman farko jama'a sun yi ijma'i akan cewa qur'ani magana Allah ce ko to musulman baya ba su da yancin saba wannan ijma'i saba ma wannan zaigun ne wa dalalu ya kamata mu san wannan musulman farko sun yi ijima'i akan cewa qur'ani a haɗa shi wuri ɗaya to babu ba mu da ‘yancin mu musulman baya mu dawo mu ce ba mu yadda ba da haɗa ƙwar'ani a waje ɗaya zaigun ne wa dalalu musulman farko sun ijimai akan cewa Allah yana sama ba daidai ba ne mu saba wannan ijimai wannan ita ce ƙa'ida addinin musulunci da ba. wanda dibiti kuma ya zauna lafiya wanda kuma ya saba mata zaka gan shi zai tafa gamniya kamar yadda hawu ya faɗa ko mutazabziban la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukaththiba za ga shi ba mu'mini da imani da Allah sahihi ba kuma shi ba kafiri da za a ce kafiri ce ba yana la ilaha ula'i wa ilaha ula haka za ga mutane da amma yanzu jama'a ta'rifu minhum mutunkin zaka ji abu da yawa zai baka haushi zaka ji kuma wani abu da zai burge to wannan shine ka'ida game da shari'a da kuma abin mamaki wanda suke wannan abubuwan sa ta kama da cewa masana usul fiqi ne Sata kamar kama da cewa su ƙwararru ne su authority ne a usulul fiqi kuma gashi ka'ida ta 'yan islamiyya a usulul fiqi su saba mata shine cewa ijima'in musulmin farko hujja ne akan musulmin da suka biyo bayan su bai halisa su saba musu bal huwa hujjatun alaihim wa ala man hujja ne akan tabi'ai da na bayan su fi ayyi asirin min al-usuri a duk wani zamani lian ijima'a ijmaa yamna'u min huduth khilaf saboda ijima'i yana hana samar da sabani haka hada akan abu sai a tsaya iya nan wannan koda a rayuwar duniya ce idan muka ittifaki akan wani abu ko to mu tsaya akan shi dan mu zauna lafiya a bisa wannan sharadin da ya samu da mu kamar yanzu wannan zaman na Najeriya da ake yi na munafunci da da zolai juna tunda da mun yarda mu zauna a munafuncan sai mu hakura yadda muke in ka lura ko mata da miji ne idan aure ya riga ya tsawo aka riga aka saba da juna haka ba yake zama ba ma'ana maimakon sai a danna saɓani don saɓanin bala'i saɓanin ba alkhairi ba ne yawan sassaɓawa al'umma ba alkhairi ba ne ya tabbata ana cire alkhairi daga cikin al'umma take saɓani kamar ya tabbata a cikin hadithin nan na labarin latin kadai ko to haka kuma duk sanda al'umma suka yi saɓani za su haramta wa kansu alkhairi da yawa domin za su ciyar da energy da yawa wajen wannan saɓanin wanda ya kamata su ciyar da shi akan abin da fi amfani gare su su kaga abin nan ne alal akal za a ce khilaful aula ne kenan to da kan aka yi ijma'i akan wani abu ko da kana da ra'ayin da ya saba mishi inda ba aqida bane wanda za a ce an yi ijma'i akan bata kuma baya faruwa haka uh, ijma'i akan bata ranar mun karanta hadisin ta tatami ummati ala dalala bayan mun tashi akwai wani dalibi da ya mun magana akan hadisin cewa yana da matsala tabbas na sani amma ina sanana kawai da duk maganganun ko kuma alal sahawa so na san cewa a ƙarshe dai hadisin ya inganta insha Allah amma akwai kanakanci da maganganu da malamai suka game da hadisin to wannan ma'anar shi shine in in har ijma'in ya yiwu a yi shi to akan akan gaskiya ne ba a taɓa yin wani ijma'i da zai bayyana kuma cewa ijma'in ya zama kuskure alama fi nafsin amr ba babu wannan a cikin musulunci ma'ana duk abin da sahabbai din suka ijma'i akai babu wani abu daga baya da wani ya gano cewa sun yi kuskure wajen yin ijma'i wanda duk kaji ya tuhume su da wannan kuskuren ka tare bataci batacce sawun shi shi'a ne rafidi mai cewa sun yi kuskure wajen zaɓen halifa ko ko ba khawarije ne da yake ganin sun yi kuskure wajen watin abin nan zama da suka yi hayayyake su khawarijawa da suka yake sahabbai ko kuma irin waɗannan a sha'ira. da mu'tazila da sauran yan bid'a da suke kuskuntar da ake aqidojin sahabbai duk zaka ga duk wanda ya tume su da wani abu cewa sun yi kuskure a gyara za ga shine a kafata ina fata muna ganewa jama'a Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa ila akhir zaman har zuwa ƙarshen zamani har zuwa ƙarshen rayuwa ga wanta aliki a kasa malam yake cewa ilam anal al-ijma' al-qat'i huwa ma lam yu'lam wuqu'uhu huwa ma yu'lam wuqu'uhu min al-ummati bid-darura shine ijma'i wanda yake yanke wanda aka san cewa dole ya abu an same shi la ahadu yunkiru thubutu yunkiru thubutu babu wani mutum da yake inkarin tabbata shi kal ijma'i ala wujubi salati kamar ijma'i akan cewa sallah wajibi ne wa tahrimu zina da ijma'i akan haramcin zina wane ne ka taba jin yayi inkarin wannan ijma'i sai dai dan hululiya ɗan ɗan da suke cewa su suna da suna da addini na khawas ko ko kuma masu halitta zina kama a ce misali yan wada rubutu suna halasta farjin da ya haramta ko kuma ta hanyar hiyan, irin kamar auren mutu'a da yan shi'a suke haramtawa da su da wanda aka lankwame sa cikin shi'a wa hum la yash'urun akwai malamin da ba yan shi'a ba ne a suna amma aqidar lankwame ta riga ta shiga da su cikin cikin yan shi'a wahum la yash'urun da kaza ka san cewa mu da yan shi'a ɗaya ne mutane kace sun bada fatawa kan cewa ana iya yin auren muta da abin da ya kamata yanzu kawai sai abu suna da ƴaƴa kyawawa kawai a dinga auren su da muta kawai in kana garin sai ka to an ta malam ai ba sai ka ga mishi ba in kun dai ta da yarinya kawai shikenan ce eh wance eh to za fa muta da ki kawai ka ci gaba da muta aka da ita wai bada fatawa babanta babu shegen malamin da ya da wannan babu babu shi babu wani malami da iskanci shi kai da wannan hatta shi wannan asalin babban babban da ya kawo wannan bala'in me sunan shi irin na Zaria ba ka da wa yake da labari akan ayin shi mutuwa da su ba suna can suna kartu a China da Dubai ba ba wanda ake da labarin an ana mutuwa da ita sai dai ƴaƴan talakawan cikin addinin suna yake wannan wulakancin amma su manyan na addinin ba sa yadda kamar yanzu ne duk wani sarki ko gwamna da zai ce wai a sa sadaki kaɗan kada a sha wahala kada a yi akwati je ka gaida ake wa yashi in za a kawo kayan auren yashi sai an yi da kasan gwamna ne zai wuce haka za a kawo jifa-jifai wajen talatin a cika su da akwatuna kuma sadakinta bai iya biyuwa da kash ya fi ƙarfin kash sai dai ta ga alert sai dai kawai ce a bada akawun da za a saka kudin a mata transfer wallahi da miliyan ake sadakinsu miliyan biyu miliyan biyar miliyan goma da shi ake sadakin 'ya'yan manyan nan galibinsu kuma wata sai a jero jib talatin an zo kawo kayan aure jib talatin kowace jib akwai akalla akwati biyar a cikinta ta za a kawo kayan aure amma kuma zai fito ya ce to a mai da aure ya sauƙi saboda kowa ya samu yi mutane gobe za a yi wani bako wanda ya zo daga saudiya an karfe nawa zai zo zai zo lokacin karatu ne an tashi ne za a yi abubuwan da shi ok insha so uh, wannan kenan jama'a ina ganin bari mu saurara saboda dare yayi yanzu ana yin magarba da wurgo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan zauna jama'a da Allah akwai sanarwa da yanzu aka ce a bada ita kashe kowa ya cire wani shi na soyoyi kowa ya cire wani shi